muna nan cikin sunan ibn maja wanda yau za mu tashi gabar hadisi na 1761 a cikin kitabu siyam babu ma nan babun fil mar'ati tasumu bi ghairi izin zawjiha babu da ke magana akan cewa filmar mar'a an hana mace tasumu ta dauki azumi bi ghairi izin zawjiha ba tare da izinin mijinta ba ana nufin azumi na nafila نعم يقول المسلم رحمه الله قال حدثنا عما آه، هشام ابن عمار قال قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي زنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله سلم لا تصوم المرأة كد wata هي ta وزوجها شاهد مجن تينا قري يوما كدت gari yau وترانا من غير شهر رمضان wato amma azumin da yake ba watan ramadana ba azumin da yake ba azumin mukan watan ramadana ba ba fa za ta yi wannan azumi ba illa bi izini face sai da izinin mijinta sai mijinta ya yadda ya ce ta yi domin azumin nafula nafula ne shi kuma bin miji dole ne bin miji wajibi ne bin mace ga mijinta wajibi ne innal mar'ati idza sallat khamsaha wa samat shahra wa ta'at ba'laha dakhal jannata rabbiha mace idan ta yi sallolinta biyar ta yi azuminta na ramadana ta bi mijinta za ta shiga aljanna bin miji wajibi ne wani kenan ya ƙara cewa wani hadisi ne sa'ish قال سنا محمد محمود سبحان الله قال سنا محمد ابن يحيى قال قال سنا يحيى ابن حماد قال قال سنا أبو عوانة عن سليمان سليمان ابن مهران أعمش كنا عن أبي صالح عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء annabi sallam ya hana mata an yi sumna su ɗauki azumi illa bi izini azwajihinna face sai da izinin mazajensu mata yi karfi azumi kada wata ce ce za ta yi azumi sai da izinin to da za a ce tana azumin nafila sai yazo yana buƙatar ta sai karya mata azumin nata dole ta karya shi ya zo ya same ta tana azumi ya buƙace ta akan ta to shikenan sai ta ajiye azumi wannan kenan ta azumi ajiye azumin ko da tsakar rana ne an gani ko wa fi bibi'i ahadikum sadaqa qala ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr qala akhbirni law ku ara'aita law wada'a fi haram so kenan dole ne tafi mijinta wajibi ne walau kuntu amuran ahadan أن يسجد لأحد لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها دولة أبو مجنتا باب في من نزل بقومه babi da ke magana kan bakon da ya sauka ga wasu mutane fala ya so mu kada ya dauki azumi illa bi sai da izinin su kar ya ce zai azumi sai da izinin su domin ai za su iya kawo su duyafa abincin bako in yaki ci ya wulakanta su a musulunci a baka abu ka ci shi ka girma mutum ya baka abinci ka ci ka girmama shi ya baka abin sha ka sha ka girmama shi amma ka bashi ya ci ya ci ko ya sha ya kisha ya wulakanta ka sau da haka kenan kada ya ci sai da izinin su duk da cewa duk yana da rauni amma akwai wasu makamantan dalilai makamantan waɗanda su karfafe shi kama hadisin walima ko makamantan wannan قال سام محمد بن يحيى الأفدي قال قال سام موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى إذا نزل الرجل idan mutum ya yi bakon tabi kaumin ko ya sauka a wajen wasu mutane fala ya mu kar ya ɗauki azumi illa bi iznihim face sai da izinin su hadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi sanadin bai tabbata duk rijalin galibin su ba su tabbata ba wato bi'af ne kwarai da gaske a raunana nasu. tare da haka wato hadisin za a amfani da ma'anarsa a babun targib a babun kwadaitarwa akan wato biyafa wato cin abincin baki ko makamancin haka Babu fi man qali babu da ke magana akan wanda yace ce at-ta'imu shakir wanda zai ci abinci yace ce alhamdulillah na gode ko nasa ko na wani sa ya ci abinci nasa ya gode wa Allah ko wani ya ciyar da shi ya ya gode wa Allah kafsa'imi sabir ladan su kamar mai yin azumi ne a sabir mai juriya akan wannan da'a ga Allah subhanahu ta'ala kawai ne idan ka ci abinci duk abin da kai wa kanka fa akwai lada a ciki a gane ko duk abin da kai wa kanka akwai lada a ciki manzan salam ke cewa mafi alkhairin dinari da mutum ya batar dinarun anfaqahu ala nafsihi hadisi muslim dinarin da ka ciyar da kanka shi wa ma bi ni'mati rabbika fi hadith Allah yana sanye maka ni'ima a gani a tare da kai kada ka kunta cewa kanka Allah duk baiwar da ya maka ka ci ka sha ka daura ka saka ka shiga ka tuka ka je ka auro قال لسان يعقوب بن حميد بن كاسب قال قال لسان محمد بن معن عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر mai cin abinci wanda zai ci kuma mai godiya bi manzilatul sa'im sabir matsayin su daya da mai azumi wanda mai yake mai hakuri kamar matsayinsu ɗaya da mai azumi mai hakuri wanda sai zama cewa azumi shi ma sai a ajiye shi azumin nafila ka ci abinci an gane ko shari'a ba ta so ka ki ba ta so ka kisha. Allah baya son bawan da yake wato matsawa kansa yuridu Allah bi kulli yusr wa la yuridu bi kulli usr Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani inna bu'istum yusrin wa lam tub'asum mu'asirin an aiko ku don ku sauƙaƙe ba don ku tsananta ba halakar mutatsanni'u wa mutanaddi'un masu zurfafawa masu ƙetare iyaka su matse wa kansu sun halaka Allah baya san wayannan ba kunci shi sa annabi sallam hatta zamantakewarsa da iyali zamantakewarsa da za ga babu takurawa wa ta'alaina umatti'ukunna wasarihukunna sarahan jamila wace ta za ta zauna ta zauna wace ta ta sake tafiyar ta me a ciki za ta za ta fama kai ka ka biya mata ita ƙi ta biya maka ɗaya a cikin kuma bai wasa ba sai ya kai ɗaya wuta amma da za a rabu ɗin kowa ya je a wurin wato daidai da shi ƙarshen da sai a je a samu aljanna kuma wa ya tafarraqa yuguni Allah kullu min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima da za a ji kowa ya je kai ka je ka je kai aure kai ma ka je bintul zaun amra take cewa a'udhu billahi minka hadisi na Aisha cikin sahih Bukhari da Muslim ya shigo ɗakin sai ɗakin ta amaryar da ya aura wanda ta ce ku rike ya amaryar da ya aura ya saka kafin ma ya shiga wajenta amratu bintul jawn sunanta hadisi na na'ashi cikin sahih bukhari ce a'udhu billahi minka Ta ce laqad azim il haqqi bi ahlik ba ta kura fa ba wani abu dan adam da zai kunta abu ɗaya ne dan adam zai ce sai dai mutu akai akan rabuwa da Allah ko rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba akan lamarin nan na imani ba kowa zaka iya rabuwa da shi kowa zaka iya zama da shi in zaman bai yi ba kowa ta yi shi kama gaban sa eh ba ni kunta cewa abin nan eh ai da ba a san juna ba kuma aka abin daga baya aka hadu قال sai isma'il ibn abdullah ar-raqi ba kuma an ce ka kai hakuri bane ba an ce ka hakuri ba hakuri in zai bayi zuwa ga saba wa Allah hakura da wannan hakurin قال سنة إسماعيل بن عبد الله الرقي قال قال سنة عبد الله بن جعفر قال قال سنة عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمي حكيم ابن أبي حرة عن سنان ابن السند ابن السنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر yace mai ci wanda zai ci abinci ya gode wa Allah lahu mislu ajri as-sa'im sabir yana da kwatankwacin ladan mai azumi mai juriya akan wannan ibada ta azumi hadisi ne sahih babu fi lailatul qadr babu dake magana akan daren lailatul qadri daren tsara ayyukan bayi wani kinan fiya yufra kullu amrin hakim a wannan daren ake rarrabe dukkan wani lamari wanda ya kunshi hikima ana cewa qadr inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadr daren da ake budget daren da Allah zai wato za ce wani zai kaza a wannan shekarar wani zai kaza wani za su mutu wani za su rayu eh قال سنا أبو بكر بن أبي qala قال قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي من زونا مسلاتي من لزمت مسلاتي من اتكافي a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsata goman tsakiya min ramadan ta ramadan fa qala shi inni uritu lailatul qadr an nuna mun daren nan lailatul qadri fa wa sai aka mantar da ni ita tsammani nan, ko tsakiyar nan ce to amma yanzu an tabbatar min da cewa karshen ina ne karshen wato goman karshe ce fal tamisuha ku neme ta fil ashr al-awakhir a goma karshe. fil watri a tilansa a tilo na wannan goman ƙarshe daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 abdullahi dan abbas yake cewa wallahi daren 27 ne a gani ita ce kalma wato salamun hiya in ka je hiya din an kana irgo kalmomin da suke cikin wannan sura wannan wajen hiya din shine kalma ta 27 a lissafin salamun hiya hiya e abdomiri udi ila laila ko yake cewa mai ramadan na ramadan ba kwalisi in ni uritu lailatul qadr an nuna mana lailatul qadr da lailatul qadri fa unsitu ha sai aka mantar da ni ita faltamisuha ku neme ta yanzu fil ashr al a goma karshe fil a tilo na goma wani hadisi ne sahi babu fi fadl al-ashr al-awakhir babu da ke magana akan falalar goman karshe min shar ramadan ta wata ramadan قال الإسلام محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي وإبراهيم إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال قال الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه أسود بن يزيد qala take cewa kanin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam ya kasance ya yajtahidu yakan dage da ibada yakan zage damtse fil ashr al awakhir a goman karshe na ramadan ma la yajtahidu irin kokarin da bai cika yin sa ba ba kasafin yake yin sa ba fi gairihi a wani wannan lokaci hadisi ne sahih idan lokacin nan yayi mutum ya dage a zage damtse Allah ya karba mana حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال قال لسان سفيان عن ابن عبيد ابن نسطاس قول نسطاس عن أبي الضحى يتشي عن مسروق عن عائشة أبو واتشيني واتو مسلم ابن وضح كنا أبي الضحى كنا تقدر يتشي في يرسو عن مسروق مسروق abu aisha ibn ajda an aisha ta radiyallahu anha qalat take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala idza dakhalat al-ashr idan goman karshe ta shigo a hayan laila sai rayar da dare dukkanin sa wa shaddal mi'zar sai ya daure kwarjalle ko dai ana nufin kinaya ce ta cewa zage damtsi da dagewarsa ku shaddal mi'zar kinaya ce ta ijtinabu nisa wato nisantar mata nisantar iyali wa aiqadhu ahla sai tayar da iyalinsa lakashin hadisai ne da sahihi babu ma a fil i'tikaf babu da ya zamo akan wato itikafi labazin aka ce a kafa idza jalasa wala zima aljulus in ya zauna a guri ya lazimci zaman sai a ce a kafa an tsayyara bai tere ta'ifina wala akifina wa ruka isjud al-i'tikaf shine zama a guri da niyyar ibada لزوم المسجد بنية العبادة زماء مثلا شيء دنيا العبادة أو جاي إمام مالي زائي شيء كودا الصلاة الخمسة أو جاي مثلا نستبع شيء بس هي دي مثلا الجمعة أني شيء ما مالي شيء آه زائي كودا مثلا الجمعة آه مثلا الصلاة الخمسة من الوقت الجمعة يا سيابتا قال سنة هنادي ابن السري قال قال سنة أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتكافي كل عام أقوة الشكرة عشرة أيام نسأهم كوانا قوم كوة كوانا قوم فلما كان من cewa علم فيه ني أقعي ورد شيء annabi صلى الله عليه وسلم lokacin ba duka yake daukewa ba kuma akwai wacce cewa yakan ɗauke ya duka to falamma kana al'amu alladhi qudiba fihi yayin da shekarar da aka baransa a ciki ta yi itakafa 20 yawman sai itikafi wato ya zauna a masallaci ya lazimci zaman na kwana 20 wa kana yu'radu alaihi alquran ya kasance mala'ika jibril yakan zo masa da qur'ani fi kulli amin marra a kowace shekara su ɗaya kan hadisin abdullahi dan abbas musnadin imam ahmad bin hanbali falamma kana al'amu alladhi qudiba fi yayin da shekarar da aka karɓar a ciki ta yi uridu alaihi maratin sai aka kawo masa qur'anin so biyu ma'ana abinda aka sauka masa kaf sai a zo a karanta masa ko ya karanta ko suna tukuri ko takara da shi da mala'ika jibril haka suke yi wannan shi ne daga sunantuwar yin karatun tafsiri da azumi bibiyar qur'ani da azumi nace qur'ani da azumi ɗaya na ja ɗaya na fassara wannan shine ɗaya a matsayin jibril ɗaya a matsayin annabi muhammad sallam ta'assiyan bihima dan koyi da su na'am wannan hadisi ji sahih aini qala sa muhammad ibn yahya qala qala حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي اتكافي واتو العشر الأواخر أقوم أرشي من رمضان من رمضان فسافر عاما سيي تفيا وتشكر فلما كان من العام المقبل يعين شكرا من ذو تفو يعتكف عشرين يوما في اتكافي نتهم كوانا عشرين لأجل السفر لا لأجل القضاء واتنا نبقى wato a matsayin saboda karɓar ransa wannan ko kuma saboda abin nan amma an ka duk wanda aka ɗauka zai yiwu ko saboda yi tafiyar ko saboda wato rasuwar domin annabi sanar da rayuwarsa ta zo ƙarshe zagewa ya ƙare yi an gane ko fasabbih bihamdi rabbika takfir hadisi na na aisha cikin sahih bukhari sahih muslim ce sai kasance duk sanda ya ruku subhanakallahumma bihamdik allahumma ighfirli ya faɗa wa sujuda ya faɗa a ruku'u sai ƙara zage damtse abinda ma baya yi sai ya dinga yi babu ma ja a ya bi ta di ula itikafa babu da ke magana akan wanda zai fara itikafi ya zai fara wa qada ila itikaf ya kuma za a ƙare itikafin قال سمع أبو بكر ابن أبي شيبة قال قال سمع على ابن عبيد قال قال سمع على ابن سعيد أنا عمرة عمرة بنت عبد الرحمن وبدأ لبنا عائشة عن عائشة رضي الله عنها take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya kasance idza arada an ya'takif in ya so yayi itikafi sallar subha sai fara sallar subhi da ya sallar subhi kuma da khalal makan sai shiga gurin allazi yuridu an ya'takifa fi wanda yake so itikafi a cikin sa bayan sallar subhi ake shiga mala bayan sallar subhi an gane ko domin duk abubuwa na alkhairi da jijjifi ake fara su ko hadisi imamu nasa'i da sanadi wanda yake la ba'sa bai Allahumma barik li ummati fi bukuriha hadisi hakim ibn hizam Allah ka sa wa al'umma ta albarka cikin samako da suke yi da sai ya shiga itikafin sa yake cewa fa arada an ya'takif al-ashr al-awakhir min ramadan sai wata rana ya so ko wata shekara ya so ya itikafi na al-ashr al-awakhir a goman ƙarshe na ramadana fa amara sai umarni fadu riba lahu khiba sai aka sanya masa ɗaki ko tanti ko wata rumfa an gane fa amara ta aisha bi khiba'in da na aisha ta je ta sa ko ta ba da wata rumfa aka yi wa annabi sallam fa duriba laha ita ma aka sa mata kai wa amarat hafsatu bi khiba ce ita ma hafsa a sa mata ta ta fa duriba laha ita ma aka sa mata ga annabi sallam ga matansa biyu falamma ra'at zainabu yayin ita ma zainabu ta ga khiba'ahu ma ta sirinfar amara bi khiba'in ita ma ta kawo ta sirinfar fa duriba laha ita ma aka sa mata falamma ra'a zalika rasulullahi sallam yayin da annabi sallam ya ga aka kala tace albir turidina alkhairi kuke nema ladan Allah kuke nema ne kuna neman ladan Allah ko kishi ka sa kai kaga yanzu wannan ne ke nuna ma ko so kake a haddace ma ka ta haddace qur'ani ko ta wani abu ka ƙara mata ka samu mata ta zakakura ka shigo dakin ci kai ai kun san mace mai wannan karatun mala'i kuma kan sani mata fatan alkhairi kullum kana abin nan sai ka wata na an fara cewa to dan mutum ga wanda sai a gaya wanda shi ba zai iya din ba ai kaza kaza kaza kaza ita ma sai ka koyi ta je ta zagi eh su sun fi yin abu in sun ga ido eh su ba kasafai suke yin abu kai tsaye ba hmm, a yi haƙuri falam ya take fi ramadan wato bai yi itikafi a ramadan ba a wannan lokaci wa ta kafa ashirar mai shawwal sai wato itikafi na kwana goma a shawwal domin ya ga yanayin nasu ba magana da a ce ta kawo su ba magana ne na kishi kishi kuma lamata bai da zaka sai hakuri eh bai da zaka yace gharat ummukum ta dauki wato ta sace sumayya a ta safiya ta fasa na na aisha Allah ya kara musu yadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara yace gharatu ummukum yarin gidan suna taya shi tattarawa ce babu ku kun san kishi ne kamata eh kishi ne kamata suna yi akan kishin nan ka kuri komai za ka iya ji shi sa ƙara aure ba fa kuɗi ba ne kawai ba dan ina da yarwa ɗakuna ba ne ba wannan ba ne mutane sani kawai ne ce ai an ce a ƙara aure ce ko zai je ƙara a'a ka auna ga ya ka take ya kake iya tinkara al'amura sun taso shi lamarin mata akwai mamaki wanda a dake dai zaka dake su a guje kafi karfin su a komai kafi karfin su amma za ga yariya ya kararrama amma ka ce eh, itse yarinya ta fi musifa sai ta ɗaga wa mutum dubu hankali ta hana dangi gaba ɗaya dangin uwa da na uba hankalin sai kwanta da yaran gida da shi ma mai gidan kansa haka tsarin su su kuma Allah ya halice su to je sa sai ka auna kanka ka tabbatar da cewa sanda kake kokarin zama da su Allah ya ara maka wata siffa koyaya ta adalci sannan kuma kana da karfin zuciya kana jarumta za ka iya zuwa wata rana duk sun haɗe ma kai in baka sabon akwai ta rijiya wata tsohuwar rijiya sai ka ce ka shiga ciki kai ba baka asara ko ba ruwan su <laughs> su haɗe kai wahala su raba kansu wahala to ya za a kina idan suka haɗe kai nan ma wahala ce in su kansu ya raba nan ma wahala ce to kaga sai a zama awanu bai da zalik tsakanin abin nan da ɗan hararagarke koya haka ganin hadarin kaji dai koya da ɗan ko mutuncin haka haka sama-sama eh babu fi itikafi yawmin aw babu da ke magana akan itikafi nan ba sai ke na kwana goma ba za ka iya na yau yini ɗaya ko dare ɗaya, قال سعيد Musa al موسى al قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة ليلة في الجاهلية يعتكفها yake cewa kika Umar annahu kana alai ya dora wa kansa nazru layla laylatin wato bakance na dare ɗaya fil jahiliya tun a jahiliya ya ta kifawa ya alƙawari wa Allah cewa zai itikafinta zai zauna a cikin tete wa Allah da'a fasa'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai zai ta mai annabi sallallahu alaihi wasallam je in cika wannan bakance fa amaruhu an ya'tiki fa sai umarce shi da cewa ya je cika wannan itikafin nasa ashe za iya itikafi da dare daya ko yini daya ko kwana daya cikakke babu fil mu'takifi yalzamu makanan min al masjid babu rike magana akan cewa ba shi mai itikafi ana so ya zamci guri a masallaci ma'ana ya ware nan gurin anan yake zaune ya ware wa kansa kama ana maganin cewa sai dai ya zauna a masallaci ba sai ya shiga ya dinga fita ba a game ya zauna a nan har zuwa lokacin da zai kare itikafinsa ɓarin sa hamad ibn amrin ibn sarsh ɓarin ƙarfi sun abdullah bin wahabin yunus ɓarin an na nafi'an haddasa wa an abdullah umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya ajiki fula ashirar awakir an ibi sallam ya kasance na itikafi na goma kwana goma na ƙarshe min ramadan na ramadan wani nafi nafi yake cewa wa kada arani abdullahi bin umar nafi maula bin umar da 117 ya rasu bayan jira nabi sallam ya ce wa kada ra'ani abdullahi bin umar al-makan arani ko hakika abdullahi bin umar ya nuna min almakan da zai kana ya ataki fihi rasulullahi sallam gurin da manzan alisallam yake itikafi a ciki kaga almakan wato al-mu'takib yalzamu makanan ya ware guri a masallaci ya zauna a ciki ya nuna mun gurin da manzo Allah sallallahu alaihi itikafi a cikin hadisi ne قال محمد بن يحيى قال قال قال حدثنا نعيم بن حماد قال قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا انتكافي روري حاله فراشه سيأسن يامذ شمبت الساء au yudau lahu sariruhu ko a sanya masa wato karan gadansa wara a na tiltauba a bayan ginshikin tuba wani wani ginshiki ne a masallaci ana kiransa ginshikin tuba A gane wannan yana da rauni ta fuskar sanadi amma zai zama hasanun ligairihi ko sahihu ligairi babu itikafu fi khaymatil masjid babu da ke magana akan cewa mutum zai iya shiga ɗakin masallaci ko wata rumfa ta masallaci itikafin sa a can ba lallai sai wacce kawo aka kafa maka ba na'am an samu amr ibn abdul a'la as-sana'ani وقال قال المعتمر ابن سليمان قال قال حدثنا عمارة ابن خسية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف عن أبي سلمة يعني اتكاف في قبة تركية أتشن وتتنتي كوني وتؤير تنبول لنا turkiya kira turki ala suddatiha izatu hasir ya ce wai a bakin kofarta akwai wani yanki na tabarma ma'ana an sa wa sallam tabarma a ciki an gane ko wani ce fa akhadha hasira bi yadihi annabi sallam sai ya dauke tabarmar da hannunsa fanahaha sai hankade ta ture ta fi nahiyatul quba a wani bangare na wannan wato rumfar tasa ثم أطلع رأسه سيميقو دا كنسا فكلم الناس معنى fito daga cikin wannan wato daga wannan tanti nasa fakallama nasa sai mutane magana da wani abu da ya sai musu magana a cikin sa hadisi ne shi ma sahi babu fil mu'takif ya al marida wa yashhadu al janaiz babu da ke magana akan cewa mai itikafi zai iya zuwa ya gaida mara lafiya wa yashhadu al janaiz kuma zai iya zuwa ya halarci wato mutuwa ko gawo waki. هو جنائزة قال دفاع محمد بن رمح قال قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت لك وإن كنت والله ناك سنشي لا أدخل البيت نكشك جدانا نكشك شك جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة دم بقاتا إرن تبن دايكي بقاتا إرن تمتن والمريض فيه قامر لا فيها أجدن فاه fama as'alu anhu bana tambaya akan sa ce ya jikin wani ko ya jikin wance ya wani yi kwana bana yi kar kenan ya wani bana yi a gidan da mara lafiya ba zan tambaya ba kar kenan ba za a yi ba nan fama as'alu anhu bana tambaya akan sa illa wa ana marra ko da zan yi sai dai ina mai tafiya ba in tsaya cik ba ba zai ce wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu albayta illa li hajatin idza kanu mu'takifin annabi sallallahu baya shigowa gida wato sai dai idan da wata bukata ta sa irin bukata ta mutum idan kanu mu'takifin idan yana itikafi ko yana itikafi da shi da jama'arsa to inda za ta yi kawai shine in za ka yi din misali ya kama a jikin gidanka masallaci ke ko inda kake itikafi za ka shiga a jikin wani sai dai kana mai tafiya amma ba za ka tsaya a jikin wani ya yi kwana da ji idan ka ya ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ma abinda suka kawo ko da shi a wajen Imam Malik wato kar ma a yi gabaki daya an gani sadu zari'a wato har da wani abu don kada bude wata kofa wacce kuma za ta bayi zuwa ga aikata haramci wani sa ahmad ibn mansurin abubakar qala hadathana yunus ibn muhammad wa qala hadathana al-hayyaj al-khurasani wa qala hadathana anbas ibn abd الرحمن عن عبد الخالق عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan sallallahu alaihi al-mu'takif yatba'u al-janazata wa ya'udu al-marid hadisin bai tabbata wato sanadin sa bai tabbata ba Yunus ibn Muhammad alhayyadi hayyaj al-Khurasani duk da ifaini kware da gaske cewa mai itikafi zai je jana'iza kuma zai je dum mara lafiya gaida mara lafiya bai tabbata ba hadisin yawdu ba ma ja fi al-mu'takif ra'sahu babu da ke magana akan cewa fa mai itikafi zai iya yin wanka an gane zai iya wanki kansa zai iya yin wanka wa yurajjiluhu kuma zai iya taji kan nasa zai iya yi wa san ali ibn muhammad qala qala sawkiya an isham ibn urwa an abihi an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallam ya kace yudini ilayya ra'sahu yaka miko min da kansa in ya miko min da kansa fa agsilu sai in wanki idan tana daga ciki ta bangaren sijfal bayt ko ya zama nafiza ta jikin taga ta ya miƙa mata kai ta taji masa wa wurajjiluhu ubdan fa aghsiluhu na'am yana mai itikafi an ga ce ma'ana sai na wanke mai kan nasa wa urajjiluhu in taji masa kin ji uwar gida zaki taji wa miji kai zaki wanke shi tas zaki shafe shi da mai tadai eh wa ana fi hujrati ni ina daga daki wa'ana ana haidun kuma ina mai haida hannu na cikin masallaci ga mace mai haiba za ta shiga masallaci zuwa hannu kamar shigowa ne amma baka fahimci wani hadisi ma hadisi bukhari ya aisha nawili al-khumra fi al-masjid قال قالت إني كنت حائض قال حيضتك ليست في يدك ɗauko min tabarma a masallaci tace ce annabi Allah ai ina cikin al'ada ne sai ce al'ada ki ba a hannunki take ba ki je ki ɗauko min wa huwa fil masjid shi kuma yana daga cikin masallaci mace mai aida za ta shiga masallaci za ta zauna a masallaci na'am mai janaba zai shiga masallaci in ya kama ya zauna zai zauna a masallaci in zai zama arne kidari su mama ibn usal kafin ya musulunta ya zauna kwana uku a dora a masallaci na nabi sallam kwana uku su mama ibn usal hadisi bukhari da abu dawud kwana uku a masallaci ga ga janaba ga waye ga kafirci ga arnan, tagawa duk ga su sai a ce mace ba ta shigo masallaci ba za ta shigo mana mace mai haidu za ta karanta ƙur'ani ko za ta ɗauki ƙur'ani ta karanta abinta wannan kina an ka ce laye ya masu ilal mutaharun mutaharun aka ce ba mutahirun ba waɗanda aka tsarkake mala'iku aka tsarkake har tun daga na a ginin siyakin ayyar ma ba ma akan ka ake ba kai wa ya tsarkake ka mutaharun da da ta ce mutaharun mutaharun waɗanda aka tsarkake ba masu tsarki ba inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin mutaharun la yi masu al mutaharun min tahara yutahhiru tatahhir wa huwa mutahhir wa mutahhar ismu fa'il babun fil mu'takif yazuruhu ahlu fil masjid babu da ke magana akan cewa ya fa halatta mai itikafi ahalinsa ko wani nasa can izirce shi matar za ta iya ziyartarsa ko ta kawo masa abinci ko na abu za ta iya ziyartarsa eh haka shi ma zai iya zuwa ya ziyarci wani قال سان إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر ابن عثمان ابن عمر ابن موسى ابن عبيد الله ابن معمر عن أبيه عن ابن شهاب معمر بن راشد عن ابن شهاب قال قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي عن كرؤولة صفية إر حجي ما ترى عن ابن سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاذو جمع ذا عليه تزوره وتزيرشش وهو معتكف ينامي اتكافي ينامي اتكافي في المسجد أما سلاتي في العشر الأواخر آه، قوما الشمر رمضان من شهر رمضان نوة رمضان فتحدثت عنده ساعة كما أن هيرا أو جمع زعل السلام ساعة نتنو سلوكتها من توتشي من العشاء لوقت السلة عشاء ثم قالت سيتكي ثم قام ستتاشي تنقلب دان تقوم جدا فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعني السلام يسأيها ترد إتا يكلبها ينامي ركوتا ya taho ya rako ta hanya ce irin za a rabu irin dan tattauna wannan daga nan za a rabu hatta idza balagat babul masjid ta ji kofar masallaci kenan allazi kana inda maskani ummi salamata zaujin annabi sallallahu wanda yake daidai gida da gidan ummu salama kusa da gidan ummu salama fa mara bihi ma rajulani sai wasu mazaje suka zo suka gifta annabi sallam da safiya min ansar ga mutanen madina falamma fa sallama ala rasulillahi sallam sai suka yi salama da manzon sallam summa nafaza suka fita da gudu suka sassarfa da su ga alisalam da mace bari su sauri su su wuce fa qala lahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ala risil kuma kai ku tsaya ku tafi hankali sai ce bayan sun tsaya sai ce to koyego sai ce ina innaha safiya kalli ta safiya ce an gane ku kalli ta safiya ce wannan haka ake so da abin da zai bayi zuwa ga dasa shakka ko kokwanto a guje shi shakka ko kokwanto wanda kuma a asali a asali malam a asali ba sai ka ce mutum wannan mata ba ce a asali amma annabi sallam kaga yakan yi abu sadu zari'a shi sa imam malik rahimahullah wanda zama ka'ida daga cikin sa yayi wato sadu zari'a a toshe wata karamar kofa dan ka ta bude wawo kike kofa wato ba ta iya kulluwa ba ina safiya matarsa ce eh matarsa ce yace safiya ce ai malam suka ce subhanallah ya rasulullah sai kamar sun nemi tsari da Allah a subhan ai mu ji ko mu ba to wa kabura alaihima na wa kabura alaihima zalika sai hakan ya musu girma ya musu nauyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu inna ash-shaytan yajri min ibn adam shedan yana gudana a jikin dan adam majardam a magudanar jini a jijiya yake bi shi sa mukaddara koda baka da sha'awar yin aure kai aure saboda kariya saboda security ani wallahi malam na zo na ina ta abubuwa na ni ba ko tunanin su ma ba na yi a'a ba don wannan bane ba don wannan bane kare ya auren sanda shedan zai zama tunda ai ba lamuni aka baka ba baka da wahayi aka hannunka baka da wannan lamunin eh ba za ka iya ba wa zuciyarka aminci ba ba za ka iya ba wa kanka aminci ba kuma wani abu na shedan shedan ya fi kawo farmaki ga wanda shi kuma ba shi da abu an kana da shi kuma sai ya kyale ka a wannan bangaren sai a shiga wani babu domin duk sanda wata kofa shi ta kulle zai buɗe wata sabuwa ne a wannan babun da ya ka kulle shi yasa mun yi muku jawabi a wannan babun da yawa ku fahimta wanda Allah ya sa yana da sha'awa zai iya auren mace sama da ɗaya wanda ya san cewa shi baya iya haƙuri sai ya dinga kallo yana ta chatin yana kallon facebook da ya ga wasu wasu hotuna ya tsaya shi kaɗai yana ta istighfari a ɗaki a kulle wannan zaka shiga matsala kwarai da gaske tashi ka je inda zaka auro wannan mace ta halaliya ta sunna ko me in Allah ya baka kashe ka je ka auro ta in dai za ta halna ka wannan kalle kalle bukata ta biya in dai za ta hana ka saba ma Allah abin nema ya samu wannan shine abin da ake so karka ba shi dan wato lamuni karka ji cewa ai kai shi kenan ai ba matsala kai yadda nake ji na nan ga karfin addu'a ga karfin kaza a'a wannan sanin ki cewa ata zawaju nisa ni ma kaina ina aure ina aure tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin aure ba wanda ba zai aure ba kenan shi sa malaman da aka ce ba su yi aure ba wai su ne ba suka ba su suka falala ba tunda annabi yayi abubakar yi umar yayi usman yayi ali yayi a shi kenan kuma su suka falala to shi kenan haka ya mutu nabi faqala rasul sallallahu alaihi ce inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudana ta jini wa inni khashitu ni ina jin tsoro an yaqazifa fi kuma shay'a shi dan ya jefa muku wani abu a cikin zukatanku domin yana jefa musu akan annabi suna jin wannan abun sun kafirta an sallame su su duk wanda ya samu kaikayi akan annabi sallam ya samu matsala in dai kaji kana sa annabi sallam aya tambaya wallahi alazim shi dan yafi karfin ka wallahi alazim ka samu matsala eh ka samu matsala babu fil mustahada ta'takif babu da ke magana akan cewa fa mai jini mai jinin al'ada mai jinin cuta za ta fa iya zuwa ba ta yi itikafinta za ta iya zuwa eh قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن محمد الصباح تكاوي kenan an ce mace mai al'ada za ta je masallaci ta yi itikafi ashe mace mai al'ada ta shiga masallaci kenan ko ba ka za ta shiga masallaci kenan قال حدثنا الحسن ابن محمد الصباح قال قال حدثنا عفان عن قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة أن عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه wata mace daga cikin matayen annabi sallam ta yi itikafi tare da shi fakanat taral humrata wa sufra ta kasance ta kan ga jan jini da jini mai fatsi-fatsi faruba ma wada'at tahta hatas da dama ta kan sa tasa a karkashin da sai ta zauna akai kamar irin yaro yadda yake zama kan fo sai ta zauna ita tana kuma kuma ne سرنا باب في ثواب الاعتكاف باب في بغانا اكل لدي اتكافي قال سمع عبد الله بن عبد الكريم قال قال لسان محمد بن أمية قال قال لسان عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اعتكاف سيتي كوكما دنغاني دم اعتكافي يتي هو يعكف الذنوب wato yana darkake zunubansa ne ya tarwatsa su wa yujra lahu min alhasanati kuma za a rubuta masa ladaddaki ka amil hasanati kulliha kamar wanda ya aikata dukkan lada duk nau'in lada wani hadisi da'ifi ne ta fuskar sanadinsa na'am babu fi man qam fi lailatay al-eidain babu dake magana akan wanda ya raya daren idi babba da daren idi karami ya raya da ya raya su قلت أحمد المرار ابن نعم حمو آتو ابن حمو حموية قال قال اسمه محمد ابن المصفى قال قال اسمه بقية ابن الوليد عن ثور عن ثور وجدي عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من قام ليلتين عيدين وان دي راي دري ايدي ببرك رمي muhtasiban lillahi yana neman ladan Allah lam yamut qalbuhu zuciyarsa ba ta mutu ba yawma mutu qulub ranar da suka ta suke mutuwa hadisin mawdu' ne bai tabbata ba ta fuskar sanadin sa baki daya to mun kammala shi ko to ku dauko wancan mutu ba shi shi wannan nono ne mm